Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Nan take na kama juye-juye a cikin tsakiyar falon. Idanuwana na kai duba ya zuwa kan kujerar. A ne na ga Hafiz a cikin fararen kayansa gaba ɗaya sirri ne da jini. Gaba ɗaya rigar Hafiz ta zama tamkar jan riga, tamkar ba farin kaya ba. Abin ya yi matuƙar bani tsoro sosai. Hafiz na gani ya dafe kirjinsa da hannuwansa guda biyu babu ko alamun numfashi a tare da shi. Ga tukarin alamu dai rai ya yi halinsa. Ƙarasawa na gurin a guje inda na kama shi ina jujjuya shi domin in gani ko yana da sauran numfashi. Amma ina sai na tarar da shi baya da rai. Cikin hanzari na miƙe na ƙwalla wata iriyar ƙara. A daidai lokacin da nake ƙoƙarin juyawa, ‘yar aikin na gani a tsaye a kusa da ni ta gigice. tana magana a kiɗime tana faɗin wallahi ranke daɗe ba ni na kashe shi ba ki min rai to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba cikin sauri na juya na nufi ɗakina domin nisan ba ta 'yar aikin nake yi ba tunanina kawai na samu dama da zan fice daga gidan kada jami'an tsaro su zo su rike ni Yar ɗina kawai na ɗauka na nufi hanyar fita daga gidan, inda na sa'a na tarar da mai gadin gidan yana bacci. Cikin sauri na sa hannu a hankali na zare sakatar ƙaramar ƙofar da take jikin gidan. Sannan na fice cikin sauri. Ina ta sauri ina haɗawa da gudu. Duk wanda ya gani ya san tabbas akwai abin da nake gujewa. Unguwar shiru ba ka jin motsin kowa, kasancewar har yanzu gari bai gama wayewa ba, kuma daɗin daɗawa dama unguwa ce ta masu kuɗi, tana ɗauke da manyan gidaje wanda koda da rana ka shigo, ba kasafai za ka riƙa ganin mutane ba. Hakan ya bani dama na samu damar yin wannan tafiya kusan cikin sauƙi. kasancewar ba unguwa ce da 'yan acaɓa ko kuma masu tasi ko a daidaita sahu za su iya shigowa ba domin kusan kowa yana da rufin asiri a cikin unguwar wannan nesa dole a samu takaituwar abin hawa a cikin unguwar amma cikin sa'a ina tafiya sai na hangi wani mai tasi yana tahowa tun kafin ya ƙaraso gurin da nake nake ta famar ɗaga masa hannu ina ta ɗaga masa hannu ne alamin ya tsaya mai tasin yana ƙarasowa gurina ya zo ya ci birki gefe na babu komai in ba ƙarar kukan tsuntsaye ba hakan ne bani damar tunanin cewa babu wani mahaluki da yake kallona mai tasin yana isowa ya buɗe min gidan baya inda na sauri na shiga ba tare da na tsaya jinkiri ba daga nan ne sai wannan mai mota ya kunna wannan motar inda ya bincike ta kamar zai tashi sama hakan ya matuƙar razana ni amma razanin ya taimaka min wajen dawowa cikin hayyacina wanda sai yanzu ne na kula cewa ashe akwai wasu kitika kitikan karti a motar ɗaya a gidan gaba ɗaya kuma a kujerar baya hakika ganin su yayi matuƙar razana ni saboda yanayin siffofin da suke da shi sun kasance manya ne dogaye murɗaɗɗu ga dukkanin alamu suna irin wannan abin da ake cewa cin ƙarfe suna da matuƙar girma jikinsu kuma a marɗe yake sosai sannan idanuwansu sun kasance jajaye ne idan ka kalle su ba za ka iya yarda ka sake haɗa idanu da su ba. Hakika a lokacin da na haɗa idanu da su sai da hantar cikina ta yi wani mugun kaɗawa. da muka shigo motar muke ta faman tafiya har ya zuwa yanzu babu wanda ya yi magana. Tsoro ya sake kama ni sosai. cikina ya ƙara kaɗawa ƙarfin hali na yi na kalli direban na ce masa malam a nan zan sauka wannan direba ya shiru kamar bai san ma ina yi ba dauriya na yi na ƙara yin magana a karo na biyu da na sake maimaita masa cewa malam direba a nan zan sauka Maganar da na yi ba ta haifar da komai ba, matakin da ya ɗauka a matakin farko shi ne sai na ga ya sanya hannunsa ya danna wani madanni, inda gilashin motar ya zuge, ya ɗaga sama wanda da dukkaninsu a ƙasa suke. Kowace ƙofa ta motar sai ta kasance an rufe ta, ina ganin haka hankali na ya dugunzuma ya tashi. Babu abin da na fara yi saboda tsananin tsorata sai na fara kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faɗi nake a cikin zuciyata. Hakika waɗannan mutanen suna da wata manufa a kaina, yau na kawo kaina ga halaka. Nan take sai na ji kamar an yi mana allura, cikin sauri na kama ƙofar motar domin na buɗe na fita, amma ina Tuni na makara domin kuwa direban duka ya kulla ƙofofin motar. Bani da wata damar fita daga cikin wannan motar domin kowace ƙofa a kulle take. Ai fa ganin haka ne sa ni na kama ƙofar motar da ƙarfin tsiya. Na fara jijjiga ta da zummar na karya ta na samu na fita. ko da nake cikin wannan yanayi wanda yake kusa da ni ne ya ankara hakan ne yasa ya kama ni cikwikwiye ni da ƙarfin tsiya da ya toshe min bakina dole ina ji ina gani na shiru na haƙura sai da muka yi tafiya mai matuƙar nisa a kan kwalta mun tafiya kimanin ta tsawon kilomita goma sha biyar daga nan da sai wannan direban ya sauka da mu daga kan titi inda ya shiga da mu daji na ma mun tsawon tafiya mai nisan gaske Ganin haka ne ya sa na fara fizge-fizge, ina ta kaiwo wanda yake riƙe da ni duka. Muna cikin muna yin haka da shi ne ban ankara ba. Sai na ga ɗaya gardin da yake gaban motar yaran kwafo, inda ya haɗa min wani ɓannaushi a tsakiyar ka. Nan take na kwarama wata uwar ƙara mai rikitarwa. Tun daga lokacin da na yi wannan ƙara ban ƙara sanin inda kaina yake ba. can kuwa ɓangaren 'yar aikina. Tun bayan ganin gawar Hafiz, ta kiɗime inda ta yi sauri ta bar gurin ita ma ta koma ya zuwa sashinta. Ba ta yi wata wata ba ta ɗauki hijabinta ta saka ta nufa hanyar waje da zimmar ta fice. Cikin rashin sa'a tana zuwa sai ta tarara da mai gadi a daidai bakin kofa yana ɗauke da buta. Ga dukkanin alamu alwala zai yi. tana hango shi ta samu guri ta tsaya jikinta yana ta kyarma kasancewar gidan cike yake da haske sakamakon fitilun da suka yi gidan ƙawanya mai gadin nan ya hango ta ya kuma gane cewa jikinta yana ta rawa cikin sauri ya ƙaraso gurinta ya zo kusa da ita yana faɗin atine lafiya na ganke haka jikinki yana ta kirma ko wani abin oga ya miki kin san na san shi mugu ne girgiza kai a tuni ta yi alamun a'a nan take mai gadin nan ya ƙara jeho mata wata tambaya ko amaryar ogan ce ba lafiya nan dai ta ƙara girgiza masa kai alamun a'a shiru mai gadin nan ya yi kawai ya zira mata idanu yana kallanta alamin ya ƙosa ya ji amsar da za ta bashi Kasancewar shi Malam Habibu ya kasance mai yawan son jin labarin tsegumi ne. A garin kallon da yake yi wa Atina ne idanuwansa suka kai kan kafafunta inda ya ga jini a jikin kafarta. Kawai sai Malam Habibu ya saki salati tare da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Atine, me ya kawo jini kafarki? ci gaba da faɗin lafiya a tuni? me ya kawo jini ƙafafuwanki ko rauni kika ji da a lokaci guda yake jero mata waɗannan tambayoyi cikin wata 'yar daƙiƙa ba tare da bata lokaci ba malam habibu ya rikirkita ta nan take ta yi masa nuni ya zuwa ƙofar falo aiko cikin hanzari da gudu baba mai gadi ya ƙarasa ya zuwa cikin falo bai same ko ina ba sai kan gawar hafiz nan da nan shi ma yi salati ya sanar da ubangiji ba tare da ya yi wani jinkiri ba ya sanya hannunsa ya fara jijjiga hafiz aiko sai gano cewa ai rai ya yi halinsa cikin sauri ya jiyo ya duba a tune wadda ta fi shi a baya kuma tana tsaye a bayansa tambayar ta ci gaba da yi wa ya kashe shi ya faɗa ne da alamun firgita da razani a tattare da shi inda atina ta girgiza masa kai alamun ba ta sani ba sun koyar da kansa ƙasa cikin sanyin murya tare da maimaita tuwa ya kashe shi sake ci gaba da tambayar atine a sarari wa ya kashe shi inda atine ta maimaita masa nima ban sani ba daga nan sai baba mai gadi ya tambaya to ina matarsa maimaita masa a tuni ta yi nema ban san inda take ba amma ɗazu kafin gari ya waye na ji ta yi ƙara ina fitowa sai na zo na ganta tsaye akan gawar tasa to jama'a duka-duka kuma a nan za mu dakata